kuma bai kama ka ba to za ka iya amfani da wannan sirri domin kare kanka idan kuma akwai wanda ya kama shi to za a iya mishi wannan sirri domin ya sake shi bi iznillahi magani ne na maganin mayu insha Allah in an yi shi za a samu biyan bukata ba dai maye ba maye kai da maye kuma kun yi hannun riga insha Allah to idan ya kasance zuwan ka ne wannan kenan Asrar TV NG shine zuwan ka na farko muna maka barka da zuwa nan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zaran mu daura samun sirri insha Allah zai shiga maka wayanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri wanda ya kasance tsohon a gidan nan to muna mishi barka da wannan rana yanda za ka yi wannan sirri shine kamar haka za ka rubuta inda ku ga mun ɗora ayan nan za ka rubuta ta ne a allo kafa wato ainihin kafa hudu za a rubuta idan an rubuta ta kafa hudu kamar yadda ku ga mun rubuta kafa hudu mun ɗora muku to kafa hudu za ka rubuta ka samu abu ka kwafe ta kafa hudu za ka rubuta sai a wanke a sha duk wanda ya kasance yana tsoron maye to ka yi wannan sirri ka rubuta insha Allah ka sha za ka kaman sati ɗaya kana rubutawa kana sha insha Allah idan ka yi wannan sirri bi iznillahi kai da maye kuma kunna kunya hannun riga ba dai maye ba bi iznillahi ka fi karfin shi wannan kenan a tura yan al'umma domin su amfana da wannan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima